Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo su kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ƙasar Amurka inda bisa dukkan alamu shugaba mai barin gado Donald Trump ya fara take-taken ba da kai bayan da ya sha kaye a zaben da ya gabata. za mu ji cewa hankalin shugaban Faransa Macron ya tashi matuƙa da ya ga hoton yadda wasu 'yan sandan Faransa ke cin zarafin wani bakar fata. Za mu Najeriya da jamhuriyar Nijar saboda haka sai a sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga kasar Amurka inda a karan farko tun bayan zaben kasar shugaba mai barin gado Donald Trump Alhamis da ya gabata ya fara nuna kamar zai ba da kai ya amince cewa ya sha kaye a zaben kasar. A lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai, Donald Trump ya ce muddin hukumomi suka karas da cewa Joe Biden ne ya ci zaɓe shakka babu zai fice daga fadar gwamnatin wato White House. a kan haka muka nemi ji daga baki abdulrahman bar shi mazaunin indiana na amurka wanda ke bin diddigin wannan zaɓe ko yaya yake kallon wannan dambarwa shi wannan al'amari yadda ake ciki yanzu zan ce maka da ya aski ya ka gaban goshi ai an ma kare zance tunda ka san shi trump da duka mutanen shi duk karan da suka shigar sun kai kamar kara hiye da talatin da suka shigar a kotu-kotu na state-state to cikin wannan karan hiye da talatin da suka shigar ba su ce nasara ba dukansu dai ba a ba su gaskiya ba ga shaidun da suka nuna na cewa kama an yi murdiya cikin wannan zaben to kuma kasan a kwanakin baya ana cewa trump ya hana mutanen shi su yi aiki da ita transition team uh, wanda shi biden yake na yana, yana girka don saboda su hara aikin amsa hannu daga ikon shi, shi trump to amma a wannan satin kasan akwai wata ma'aikata nan da ake ce ma gsa uh, general service administration to kamar ma'aikata ce ta gwamnati wadda ita ke kula da ma'aikatotin gwamnatin tarayya to wannan ma'aikatar ita ce take iya ba da cewa yanzu shi biden da aka nada shi yana da izinin ya fara shirye-shiryen abin nan transition da kuɗin na transition da wani abu duka wannan ma'aikatar ita take kula da shi to a wannan satin wannan ma'aikatar ta ba da uzinin su shi biden ya fara aiki da transition kuma shi trump ai da kanshi ya sa hannu don saboda a samu a ba su duka abin da suke bukata su fara aikinsu na, na transition na sabon gwamnati don saboda haka dai yanzu a yanzu da yadda ake ciki ina gani shi trump ba abu ba abu da ya mishi kingi ba <laughs> na san lokaci da ake jira in lokaci ya yi kawai komi yana a wurin shi yanzu dai babu abin da ya kingi kawai sai dai kawai lokaci ya yi ya fita yanzu abin da ake zance yanzu shine ba a sani ba in yaje a can wajen rantsuwar da za a yi inda shi biden zai yi rantsuwa ya amshi milki nan ne yanzu ake nan ana gani yalla zai tahi ko ba zai tahi ba amma zancen iko yanzu ana nan transition ta fara biden ya fara aiki a gaida alhaji abdurrahman danda abarshi tun kafin ya fara nuna zai ba da kai da yi shugaban amurka mai barin gado donald trump ya sanar da cewa daga watan gobe lallai za a rika karɓan kudade da suka kai dalan amurka dubu sha biyar daga mabukata bizan shiga ƙasar amurka daga ƙasashen afirka sha biyar Koya masana harkokin siyasar duniya ke kallon wannan mataki ga Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero da ke Kano. Na farko dai za a ce abu ne wanda ya yi kama da ƙabilanci da wariya da bambanci domin ƙasashen da aka ce an sa wannan abu sannan kuma mafi akasarinsu ba ma wai wasu masu arziki ba ne bare a ce har za a iya biyan wannan. Ta fuska ta biyu kuma Shi ne yana so bar ita gwamnatin za ta gaje shi ya barta da matsaloli domin in ma ba sa aka ci ba ko da an yi wannan da ya ce na wucin gadi ne na 'yan wasu watanni to gwamnatin da za ta zo abun zai mata kikikaka daga ƙarshe za ta eh, fasa da al'amarin dalili ko ne za a yi mata ca a duniya duk da yake amerika ƙasa ce mai ƙarfi amma dai za ta sha suka domin wannan ya ci karo da manufar ita kanta amerika cewa ƙasa ce mai harkar demokradiyya wacce kuma kowa yana da 'yanci ya je ya shiga ya fita a gaida farfesa kamilu sani fage yanzu sai faransa sosai domin fin karfin da wasu 'yan sanda suka nuna wa wani bakar fata ya tada hankulan shugaban faransa emmanuel macron hoton bidiyon da aka ɗauko ya gani Macron ya nuna damuwa matuka ganin ashe zargin da ake yi wa 'yan sanda na wuce gona da iri a wasu ƙasashen duniya, ashe su ma 'yan sandan Faransa na irin waɗannan abin tsiyan su ma. Ga Muhammad Salisu Hamisu da rahoton da ya haɗa mana. Hotunan bidiyon dai sun nuna Michelle Zekla wani mai sana'ar kiɗa da waƙa bakar fata na shan rubdugun duka ta ko'ina daga wasu 'yan sanda farar fata hudu a birnin Paris a ranar Asabar da ta gabata. Hoton da shafin yanar gizo na Lufzida ya yada a Alhamis ya haifar da haɓacin rai sosai a ƙasar har zuwa tsakanin mahukunta da kuma wasu fitattun 'yan wasan motsa jiki a ƙasar ta Faransa. Fadar shugabancin ƙasar ta Faransa Juma'a ta ce shugaba Emmanuel Macron ya yi matuƙar harzuka daga ganin bidiyon martanin farko da ya fito daga mahukunta ya kasance kan gaba a cikin kanun labaran da jaridun kasar suka wallafa a juma'a shahararren 'yan kwallon kafar kasar ta faransa irin su antoine griezmann da kuma kylian mbappe duk sun nuna matukar bacin ransu da afkon lamarin gerald darmani ministan cikin gidan kasar faransa ya yi wata ganawa da shugaba emmanuel macron da ya buƙace shi da ɗaukar matakan ladabtarwa kan 'yan sandar bayan ganawar tasu ne ministan ya bayyana bayyana dakatar da 'yan sandan guda hudu tare da gurfanar da su a gaban kuliya kan zargin jefa gurneken hayaki mai sa hawaye a cikin studio da kuma shafawa kayan sarkin jami'an tsaron kasar na jamhuriya kazanta. yanzu sai rasuwar gwani na gwanaye ta fannin kwallon kafa wato mutuwar diago maradona na argentina kenan wanda ya mutu a makon nan mai karewa yana da shekaru 1160 a duniya ga Abdullahi Isa wanda ya kalli binne gawan Maradona. ta gudanar da zana'izar tsohon dan wasan argentina marigayi diego armando maradona a makabartar buenos kwana ɗaya bayan mutuwarsa a wannan wuri da aka sani da sunan lambun zaman lafiya ko jardin de la paix inda aka binne mahaifinsa. 'yan lokuta kafin binne tsohon dan wasan jama'a sun yi tattaki zuwa wurin da aka ajiye akwatin gawar don yi masa ban kwanan karshe yayin da lauyansa alamis ya bayyana takaicinsa da rashin ko'in kula daga direban motar rashin lafiya da ya iso a makare don kai ɗauki ga marigayi diego armando maradona lauyansa ya bayyana cewa sai da aka kusan share sa'o'i sha biyu ba a samu wani jami'in kiwon lafiya da ya ziyarci mamacin ba banda haka motar marasa lafiya ta share kusan rabin awa ba tare da sun samu isowa bayan kiran da aka yi masu ba lauyan mai suna matias moriya ya bayyana bakin cikinsa da kuma danganta mamacin a matsayin mutum mai hangen nesa da ya rasu bayan fama da bugun zuciya yana mai shekaru 60 a duniya a filayen wasanni daban-daban na duniya an share 'yan lokuta tare da yin shiru don girmama mamacin sai dai an samu gama tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan maradona a lokacin da aka kama hanya zuwa makabartar marigayi diego maradona dai ya taka rawar gani ainihin wajen raya wasannin ƙwallon ƙafa a faɗin duniya abdullahi ibrahim tanko ɗan jarida ne da ke zaune a kaduna kuma mai sharhi ta fannin wasanni kenan da ke ganin marigayin ya ci a jinjina masa ya cancanta gaskiya domin duk abin da ka ga mutum ya yi da sanin Allah a ciki shi Allah ba inda bai aji baiwansa yana iya daga cikin ƙanana ko kuma wasu daga cikin wanda Allah ya fifita a harkar wasan kwallon kafa Allah ya bashi baiwa gashi dai gajere ne turarre haka amma kuma idan ya ɗauki kwallo kai ka ɗauka cewa kwallon nan a kafarsa aka aka nanata an manna ta ne a kafarsa da aka dan baiwa ne a harkan wasan kwallon kafa kuma ya taimaka kwarai da gaske wajen mai da wasan kwallon kafa ta zama abin sha'awa ga jama'a wanda ke sha'awanta su kara wanda ba su sha'awanta su shigo ciki ya yi abubuwa a harkan wasan kwallon kafa wanda da wuya a samu irin sa wanda suka yi sai dai aka manta shi da kaman shahararren dan wasa tele na kasar brazil a hada shi kaman da Silvio Figo dan kasar Portugal da kuma Roberto wannan dan kasar Portugal wanda shi ma ya yi suna kwarai da gaske a harkan wasan kwallon kafa gaskiya ba za a iya mantawa da Diego Maradona ba a gaida Abdullahi Ibrahim Tanko. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. A wannan mako mai karewa ne muka kawo muku rasuwar tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Tanja Muhammadu bayan rashin lafiya da ya fama. Ga rahoton da Bashir Ibrahim Idris ya haɗa mana. duniya kalilan ne arziki ba komi ba ne dauɗa ne gobe abin da nike nema wajen Allah yawa gare shi to dole in bautata ma yan ƙasa don Allah ya biya ni gobe kawai. Marigayi tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Mamadu Tanja kenan lokacin da yake tsokaci kan mulkinsa da kuma buƙatar yi wa jama'a aiki. Yanzu haka mutane da dama na ci gaba da aikewa da sakon ta'aziya ga iyalai da al'ummar Nijar sakamakon wannan rashi. Alhaji Hassan Yari tsohon minista ne da ya aiki a ƙarƙashin tsohon shugaban. Shi abin da za a yi a mutum ne zarumi wanda abin da ke cikin shi sosai ka babu kamar abin aikin karkara talakawa wata babban dai abin da ke zuciya shi kenan shi dai komi ya talaka za ya rayuwa makasudin abin da ya sa gaba kenan komi dai na rayuwar talakawa ne a san lokacin da ya mulkin nan ba abin da ba irin da ya samo dai kamar dai irin taki a ce wani gandari wani madatsar ruwa da irin wannan abubuwan mai kasan su ne ta da duka kan program special din Alhaji Salih Habi ministan sadarwa ya rike mukamin sakataren jam'iyyar MNJ Nasara lokacin mulkin Tanja. Ba za a manci da shi daga ikon da yi ba na Nijar. Kowa ya san dan ba zai wasa ba. Iri wasa ga duka mutane kai ba zai yi ba. kuma duk marar da ka ga dauki da magana yace za shi abu kaza to tan zai tabbatar da shi kai gaskiya Allah ban ce yan Nijar na zama mance da tanja ba ga wannan lokacin saboda shi yasa kasa ga ta farfado shina cikin yan siyasa waɗanda adda girma cikin Nijar gaba ɗaya shi ma dai Muhammad Salisu Hamisu ya tattaro mana wasu rahotanni na yadda ɗimbin jama'a suka yi juyayin wannan rashi. Shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isuhu da tsofaffin shugabannin ƙasa tare da wakilan jakadancin ƙasashen ƙetare ne Alhamis suka halarci fadar shugabancin ƙasar ta Nijar da ke birnin Yamai domin yin gaisuwar girmamawa ga tsohon shugaban ƙasar Tanja Muhammadu da ya rasu a ranar Talatin da ta gabata a birnin Yamai. A lokacin da yake jawabin bayar da shaida a gaban gawar margayin Mamman Umaru tsohon firaministan ƙasar ta jamhuriyar Nijar ne lokacin mulkin sojan janar Sainu Kunce daga shekarar 1974 zuwa 1980 37 ya ce canja ka baiwa ƙasa dukkanin abin da ya dace ka bata kama daga abin da ya shafe ka na kashin kai ya zuwa na sauke nauyin da ya rataya a wuyan ka sadaukar da rayuwarka a wajen bautatawa al'umma musamman ma na karkara mata da kuma matasa a ƙasar ta Nijar. Tsohon shugaban Tanja Mamadu da ake kira Baba Tanja da ya mulki ƙasar ta jamhuriyar Nijar daga shekara 1999 zuwa 2010 na daga cikin waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da talauci da kuma hana almubar almubazzaranci da dukiyar al'umma a ƙasar ta Nijar. Bayan gaisuwar girmamawa da mahukunta suka gabatar an zarce da gawar murgayin ta jirgin sama daga birnin mai zuwa Difa kafin isar da shi ta mota a garin Menisurwa mahaifarsa ta asali inda aka yi masa zana'izar a gidansa a kusa ga kabarin mahaifiyarsa sai da ce kwanciya hutawa. Allah ya gama rai da gafara. Sai mu ce Allah shi gafarta masa. yanzu sai kasar habasha da ke fafata yaƙi da 'yan tawayen yankin tigray domin ƙahirin wakilan ƙungiyar tarayyar turai wato au suka yi tattaki zuwa addis abeba don ganawa da Firayim Minista abi ahmed da zimmar lallashinsa a tsagaita wuta ganin ɗimbin 'yan gudun hijira mata da yara ƙanana da ke barin yankin tigray suna shiga sudan ga rahoton da abdullahi isa ya haɗa mana ganawar na zuwa ne kusan kwana ɗaya bayan da firaministan habasha ya baiwa dakarun ƙasar umarni na kai farmakin ƙarshe zuwa yankin na tigray ƙasashen duniya na ci gaba da bayyana damuwa tare da nuna alhininsu ganin ta yadda ake ci gaba da samun kwararar 'yan gudun hijira fararen hula daga yankin na tigray musamman ma a garin makele da ke da yawan al'umma da kusan dubu ɗari biyar firaministan habasha na ci gaba da yin kunnen shegu da duk wani kira daga ƙasashen waje lamarin da yake kallo a matsayin katsalandan ga harkokin cikin gidan ƙasar ta habasha firaministan minista habasha ya bayyana cewa hukumance nauyi yara ta wuyansa na dawo da doka da oda a faɗin ƙasar ya jima yana mai kawar da ido a abin da ya kira tsokana daga mayakan tigire haɗa kai a tsakanin junarmu haƙƙinmu ya nuna a hannunmu ku tsaya bisa goyon bayanmu ba ma jin za ku butulce mu zan ƙara kiran duka turawa a cikin lalama babu adawa mai gunda shi ke da kabewa burinmu da ku stamfawa ku bazarta ku da kowa ku ishe burinmu da gaggawa Idan muka taɓo ƙasar Uganda kuwa, rundunar 'yan sandan ƙasar suka sanar da cewa sun ƙaddamar da binciken musabbabin rasa rayukan mutane a aƙalla 45 ɗan tsakanin nan a lokacin da aka kama jagoran adawa. matashi mawaki ɗan siyasa Bobi Wine wanda ake ganin shugaban ƙasar da makarrabansa na matuƙar shakkansa. ƙarautan da Michael Kudusan ya haɗa mana. An ƙaddamar da binciken ne da zumar gano kurakuran da suka kai ga aika-aikar da ta yi sanadin rasa rayuka kamar yadda aka jiyo kakakin rundunar 'yan sandan na uganda fred enanga yana cewa tuni manzannin kungiyar tarayyar turai suka yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa a game da matakan da 'yan sanda suka ɗauka a kan masu zanga-zangar don tabbatar da an yi adalci ga waɗanda abin ya shafa don kaucewa take doka a nan gaba. A makon da ya gabata wasu mazauna yankin da aka gudanar da zanga-zangar suka ce sun ga wasu jami'an tsaro sanye da kayan da ba na sarki ba dauke da bindigogi yayin gangamin da masu zanga-zangar suka yi don neman a saki ɗan takarar shugaban Uganda Robert Kyagulanyi wanda ake wa inkiya da bobi Wine An tuhumi ɗan takarar jam'iyyar adawar da sabawa dokar takaita walwala da aka sanya don dakile annobar coronavirus. Juma'a, ministan tsaron ƙasar janar Eli Tumwin ya shaidawa manema labarai cewa jami'an tsaro na da damar buɗe wuta a duk inda masu zanga-zanga suka wuce gona da iri. a ƙarshe sai najeriya inda jami'an hukumar yaƙi da fasa fasakwauri wato kwastam da ke yankin seme a jihar Legas kenan suka kama tarin kayayyaki da suka hada da motoci da aka shigo da su ƙasar najeriya ta haramtacciyar hanya daga benin shugaban shiyar controller bello muhammad jibo ya yi wa abdullahi isa ƙarin bayani tun ran da na zo wannan wurin zuwa yau wato yau sati bakwai kenan yan kokarin da yara suka yi tare da mu da sauran ma'aikata da kenan to gaskiya dalilin da samu kira taro saboda nasarori da muka samu mun samu nasarori kwarai cikin sati bakwai yau ga shi mun kama motoci mara duti da aka shigo da su ta waje wajen guda 24 sannan mun kama shinkafa ta waje wajen 1716 mun kuma kama mai fetur da ake ta da shi waje

tola a ushibalce wannan kamun da kuka yi cikin wannan lokacin ganin cewa boda na eh, kan iyaka na rufe kuma gashi lalle kowa san da cewa an fuskanci matsaloli wanda ya sa jami'an tsaro suka guje daga inda suke aiki ke za a yi cewa ku naku jami'an suna nan ne kuma kasancewarsu a wannan wuri yasa suka samu wannan nasara eh tun da aka wannan rikicin yan sas a wasu ma'aikata na tsaro aka ce sun jaye a hanya amma mu da ke nan same saboda muna cikin zaman lahiya da mu da mutanen garin muna zaune lahiya da matasa da kuma shugabanninsu fatan sarakunansu a mu dai ba mu je ko ina ba a nan muke muna aikin mu tun daga ran da aka fara wannan protest din har zuwa ga yau saboda haka nan muka samu wannan nasara kuma ba a samu asarar rayuka ba ko in ce ko salwanta wani jami'in ku akai mu a nan kwamadi ta ta babu mutum daya da ya samu wani salwanta babu wani hadari da ya same mu ko kuma wani kone-kone da aka yi a wannan gefen mu ta bakin shugaban kwastam a shiyar seme lagos alhaji bello muhammad jibo a halin da ake ciki dai shugaban babbar garejin manyan motoci na okoba da ke lagos kenan alhaji sa'adu gulma ɗan dare ya roƙi matuƙa manyan tirelolin jigilan dabbobi da ke haɗa dabbobi da mutane zuwa Legas da suwa Allah su daina saboda haɗarin da ke tattare da haka. Ga abin da yake cewa. Watan Februari 2020 da ya wuce, gwamnatin jihar Legas ta kafa dokar hana ɗauko mutane tare da kayayyaki, more especially direbobin trailoli wanda mun yi tsokaci akan haka mun yi bayani to a gaskiya har yanzu wasu direbobin sun bi wannan dokar wasu ba su bi ba to da Allah muna kira ga mutanenmu masu motoci da direbobi da Allah duk wanda in ta kama ba za mu hana a ɗauko mutane ba saboda za su zo neman abinci ba za ka ce ka su zo ba amma don Allah in sun zo su san ta hanyar da za su bi su shigo cikin garin nan ba tare da sun yi tururuwa irin yadda saboda gaskiya irin yadda suke tafiya suke irin yadda suke saukowa kan tirela mutum ashirin mutum talatin mutum hamsin to wannan yana attracting din wasu ana kama su sai an je an yi belin su wasu kuma ana mai da su inda suka fito wannan bai dace ba haka muna kira ga direbobi na tirela da Allah duk wanda ya dauko mutane irin waɗannan mutane to ya dinga samun inda ya sabke su kamu ya shigo gari ta bakin Alhaji Sa'adu Gulma dan dare a sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri